takwas ga watan Ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara dubu daya da dari hudu da talatin da bakwai daidai da sha uku ga watan Jun shekarar miladiya ta dubu biyu da goma sha shida wannan shine kaset na saba'in da uku daga cikin jeren giyar kasusuwan karatun littafin zadul ma'adi fi hadi khairul ibad wallafar al imamul al-muhaddis al-mufassir al-faqih abu abdullah muhammad ibn abi bakar zura'i ad-dimashqi wanda aka fi sani da suna ibn qayyim al-jawziya shekul islam as-sani allah ubangiji ya ji kanshi da littafin zadul ma'ad mausu'a ce ta tarihin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama littafi ne na komai da ruwanka dangane da rayuwa da tafarki da manhaji da al'adu da addinin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gudana akai da wanda ya karantar malamai suna ma ibnu qayyim al-jawziya jinjina saboda wannan aiki da yayi musamman saboda lura da cewa ya rubuta wannan katafaren littafi alhalin yana halin tafiya ga kunci ga wahalar tafiya ga nesa da yake daga littafan shi a lokacin da yake aikin hajji daga ƙasarsu ta Dimashq Allah ubangiji ya saka mashi alkhairi muna cikin karatu a babin da ke bayani ko kuma wato gaba wadda ke bayani akan shirya annabi sallallahu alaihi sallama dangane da sallar kissewar rana da wata mun ji bayanan da malam Ibnu qayyim al-jawziya Allah ya gafarta mishi ya kwararo mana a cikin wannan fasli da maganganun da muka karanta a cikin littafin majmu'ul fatawa ta malamin shi wannan malamin wato Ibnu qayyim mun karanta fatawa ta malamin sa mai suna ibnu taimiya Allah ya gafarta musu gaba da za mu ƙara wasu bayanai daga littafin fathul bari na al'imamu shekul islam ibnu hajirin uh, al'asqalani Allah ubangiji ya gafarta mishi daga wannan mujalladi na uku na bugun daru ba a cikin littafin fathul bari sharhin sahihul bukhari a cikin kitabul kusufi a babin da malam bukhari ya ce babu sadakati fil kusufi babin da ke bayani akan sunna ta tabbatar da idan an yi kusufi to baya ga sallah da istighfari ana so musulmi su ta sadaka su ta ainihin yin tabarru'at a takaicen takaitawa al-imam al-bukhari ya ce حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام بن عروة an abihi an aisha annaha qalat Hishamu dan urwa yace daga baban shi urwatu dan zubair daga malamar shi kuma gaggonsa aisha radiyallahu anha annaha qalat السيدة عائشة تتي خسفت الشمس في أهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رانا تاكسي أزامن من الله ينرأي عليه الصلاة والسلام فصلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالناس ثم قال الله يمتاني صلى فقام يتأيى يكرتو فأطال القيامة يتأوي تتأي وسا ثم ركع فأطال الركوع ثم قام فأطال القيامة sannan ya ruku'u mai tsayi ya sake ɗagowa ya sake tsayawa wa huwa ƙiyamil alqiyam alawwal amma wannan tsayawa ta biyu bata kai tsayin ta farko ba thumma raka'a fa aqala ruku'a wa huwa duna ruku'a alawwal sannan ya sake ruku'u ya tsawaita ruku'u amma tsawon ruku'un bai kai tsawon na farko ba thumma sajada fa aqala sujuda sannan yayi sujuda kamar da aka saba guda biyu masu tsayi thumma fa'ala fi raka'ati thaniya mithla ma fa'ala fil ula sannan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya sake aikata irin haka a raka'a ta biyu thumma sarafa sannan ya sallame wa qadin jalat shams a san da ya sallame rana ta riga ta washi fa khataba an-nasa fa hamidallahi wa asna alaihi thumma qala sai annabi sallallahu alaihi wa sallama yayin mutane hudu ba yi ainihin innal hamdalillah kaza kaza kaza kaza sannan sai ya ce inna shamsa wal ayata ayatan min ayatin lahi lalle ku sani ya ku musulmi da rana da wata alamu ne akan akwai Allah ubangiji guda daya la yankhasifani li mauti ahadin wala li hayati da dai ba sa kiskewa saboda mutuwar wani bawa ko rayuwarsa fa idza ra'aytum zalika fad'u fad'u Allah wa kabbiru wa sallu wa tasaddaqu in kuka ga irin wannan bala'i ya faru ku roki Allah ya yaye muku ku yi kabbara ku yi sallah sa'an nan kuma ku yi sadaka to wannan kalmar ita ce mahallin shahid na babin da Bukhari ya kulla ana ثم قال يا أمة محمد والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته نارا إمكو دا الله باب وندي كي الله كيشي أكن باوي شكوبة وسسيزنا والله يا أمة محمد wallahi law ta'lamuna ma a'lamu na da shaktum kalilan wala bakaytum kafira, na rantse muku da Allah da kun san abin da na sani wallahi da kun yi dariya kaɗan da kuma kun yi kuka da yawa wannan hadisin shine muke so mu ji wasu bayanai da ainihin ibnu Hajirin ya ƙara za mu ɗan yi ɗauki ɗaiɗai ne haka mu ji wasu ƙara ƙaran bayanai da za su ƙara mana fawa'id a cikin karatun da muka yi insha Allah sai mu je shafi na gaba shine shafi na ɗari hudu da shida inda al'imamu shekul islam ibn hadirin yake cewa ƙaunuhu fakhataban nasa fihi mashru'iyyatil khutbati kusufi cewa da aka yi bayan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gama sallar yayi huɗuba wannan hadisin na nuna shar'ancin yin huɗuba idan an yi sallar kusufi wal ajab yace amma abun mamaki anna malikan rawa hadifa hisham al malik a cikin muwaɗa ya ruwaito wannan hadisi na hisham haza wannan hadisin Wafihi fihi tasrihu bil khutba kaje ji a cikin hadisin an faɗa ƙarara cewa ana yin ba. walam ya yaqul bihi ashabu amma malikawa sun ce babu ba sa yake da wannan fatawa shi abin mamaki din wa sayati al-bahthu fihi da babin yace za a zo a yi wannan bayanin dalla dalla a gaba kaɗan wastudilla bihi ala anna linjila ala yusqitul khutba kuma an kafa hujja da wannan hadisin akan cewa yayewar duhu rana ta fito a ci gaba da ganinta ana cikin sallah baya saukar da wajabcin khutba ko da gari ya washe idan a karasa sallar to ba za a ce tun da gari ya washe kowa ya tafi ba mashru'iyya ce sai an ainihin wato ya khutba bi khilafi ma lawn jallat malamin jalat kabla an yi fi salati sabanin idan da a ce ranar ta washe kafin a fara sallah fa innahu yusqitu salata wal khutbah anan da sallar da hudubar duka sun ainihin fadi ma'ana an ga kusufi ana cikin shiri za a tafi sallah kafin a yi sai da za a yi kuma Allah cikin ikonsa sai al'amarin ya canza ko shikenan sai kowa ya fara ina fata mun gane wannan amma idan aka fara sallar ko da ranar ta washe sai an ƙarasa sallar kuma sai an yi ba sai ci gaba da cewa a can gaba wa qawluhu cewa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ya ummata muhammadin me yasa yayi uduli bai ce ya ummati ba ya ummata muhammadin yayi ta'biri da third person fihi ma'ana al-ishfaqi bima yukhatabu al-walidu waladahu a ciki akwai yanayi na tausasawa irin yadda uba ke kiran ɗan shi idza ashfaqa alai idan yana tausaya ma bala'in da zai biyo baya bi qaulihi kaji ya ce ya bunayya ya dana kaza kila yace haka wasu suka ce wa kanat qadiyatu zalika to in ana so waɗanda suka fassara suka ce ya ummata muhammadin akwai yanayin tausayi a ciki inda irin haka ne to da cewa zai yi an ya kula ya ummati ya ummati da ya bunayya shi ne suka kama da juna amma ya ummata muhammadin da ya bunayya akwai bambanci wancan ta'abiri ne da ya'un nafsi wannan kuma ta'abiri ne da ainihin damiri wato abinda suke ce ma uduli karkacewa daga damirin da ya kamata a yi amfani da shi zuwa wanda ba shi bane kamar yadda misali zaka ga ko a Hausa akwai irin wannan idan ka gamu da mutumin da kake jin nauyin sa kamar siriki ko wani abin da mai waka ce baba ina kwana sai ka ji ana cewa su baba sun kwana lafiya kamar ba kana magana da shi ne kai tsaye ba kuna lafiya ina fatan mun fahimci wannan lakin li'udulihi an damiri ila al-mudhhiri hikma yace ce wanda yayi daga damiri na ya ummati zuwa ya ummata muhammadin zuwa suna mabayyani akwai wata hikima wa ka'annaha kamar ka ce dai bi sababi kaunil maqami maqama tahzir saboda kasancewar wurin wuri ne na jan kunne da tsoratarwa wa takhwifin da tsoratarwa lima fil idafati ila damir min al ish'ar bit takrim saboda in yace ya ummati to kamar ya jawo su a jika ya girmama su kamar ba wani laifi ba wa misluhu kamar yadda yace ne a wani hadisi ya mata binta Muhammadu bai ce ya fatimata binati ba saboda abin da yake gaya mata a lokacin menene ya ce mata la'uguni an ki minan allahi shay'a kaga shi ma yana jan kunnanta ne akan al'amarin lahira da haka sai bai ce ya binati ba sai ce ya mata binta Muhammadu ya wance mata muhammad ya wane amma muhammadin kamar muhammadin wani ne can daban ba shi ba ina fatan muna gane wannan jama'a saboda muhalli ne na tsoratarwa da jan kunne to a muhalli na tsoratarwa da jan kunne sai ne wa'azi ko mai magana ya kiyayi zantukan da za su nuna ja a jika da tausasawa alhadifa zuwa ƙarshen shi wasaddara kalamahu sallallahu alaihi wasallam bil yamini ko manzon Allah ya fara zancen shi da rantsuwa da yace wallahi law ta'lamuna li iradati taukidi lil khabari don ya ƙara mazancen ƙwari wa in kana la yartabu fi sidiki duk da yake babu wani kokonto game da gaskiyarsa wala alla takhsis al abd wal ummata bil zikri ri'ayatun li husn al adab Allah ta'ala litanazzuhi an zawjati wal ahli mimman yata'allaqu bihim al ghayra ghaliban da yace ya ku al'umman Muhammad al'umman manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ku bayin a can da yace al'ama bawa ko baiwa su yi zina yace hala yana ambatan haka ne saboda tsarkake Allah daga ainihin wato ɗa da mata waɗanda a bisa al'ada watan ake yin kishi don su yana kore a ce Allah na da wani ɗa wanda zai mai kishi sai dai kishi akan bayansa Allah na da wata iyali da zai kishi akan ta sai dai kishi akan baiwarsa mace yana kore a kaikaice yana kore abin da yahudawa suke jifan ainihin bayan Allah irin su Maryamu da shi ne yana kore irin abin da suke ambata na mugun alkaba'i na cewa Allah yana da ɗa da haka Allah bayi da ɗa balle kishi a kansa sai dai yana da bayi kuma yana kishi a kansu sai malam ibnu Hadir ya ci gaba da cewa qauluhu law ta'lamuna ma a'lamu da kun san abin da na sani ay min azim qudratillahi wa intiqamihi min ahli al-ijram ma'ana da kun san abin da na sani na girman kaddara Allah da yadda Allah yake kama masu laifuka wakila ma'anahu wasu kuma suka ce lau dama ilmukum kama dama ilimi da a ce ilimin ku yana tafiya sarmadan kamar yadda ilimi na ni manzo Allah yake alaihi salatu wassalam kaga ilimin bayi yanzu zaka san abu an jima ka dan kamanta ko an jima ka dan ka gane abin da ka sani kuskure ne ilimin manzo Allah ko yana tafiya ne na wahayi ne haka yake tafiya da jikin junan shi baya datsewa da kuna da irin wannan ilimin mustamirri irin wanda nake da shi in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallama li anna ilmuhu mutawasilun bi khilafi ghairihi dan iliminsa mai saduwa da juna ne sabanin ilimin waninsa wakila wasu kuma sun ce ma'anahu law alimtum min sa'ati rahmatillahi wa hulmihi da kun san fadin rahama Allah da ainihin wato haƙuri hulm shine haƙuri wanda a maka abin da za ka iya ramawa sai ka kyale shi yake ce mahulm ya fi sabab sababu shine haƙuri da za ka yi saboda ba yadda ka iya amma hulm shine haƙurin da za ka yi kana da abin da za ka ɗauka na mataki sai ka haƙura wa gairu zalika da wasu waɗannan ma a alamu irin yadda na sani la bakaitum ala ma fatakum min zalika da kun yi kuka saboda asarar da kuka yi na aikata yawan alkhairin da zai baku irin wannan rahmata Allah to kaji fassarar ma'anar law ta'lamuna ma alamu wa qawluhu la dahiktum qalilan da kun yi kuka da yawa me yake nufi kila ma'anar ƙilla kuna al'adab ƙarin inda ya ce ma'ana ba za ku kuka ba za ku dariya ba gaba ɗaya wata ƙadiru da taraktu mudahika wa lam yaqa minkum illa nadira da kun daina yin dariya ku shiga cikin baƙin ciki ba za ku yi dariya ba sai yar kaɗan li li khawfi saboda tsoro zai mamaye ku wastila'il huzni baƙin ciki zai darkake ku وحكى ابن ابن بطال عن المهلب أن سبب ذلك ما كان عليه الأنصار من محبة الله والغناء ابن بطال أتكي شريم بخاري يحكي توتسيوا abin da yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan zance saboda ansar a cikin al'adunsu mutane ne masu son wasa da kaɗe-kaɗe mutane ne masu son masha'a wa qala fi taqrir zalika bima la ta'ila fihi ya kai matuƙa ya tsawaita wajen ƙoƙarin tabbatar da wannan magana ba tare da wani abu na azo a gani ba wala dalila alaihi ibn hajar ce bai da wata hujja akan wannan wa min aina lahu anna al mukhataba bi dhalika al ansar duna ghairi a ina ya samu hujjar cewa da ansar kada yake banda su da kowane musulmi ake tun daga zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har yanzu dinnan wal qissatu kanat fi awakhir zamanihi haythu tala'at al madinatu bi ahli makkah wa wufudul arab kissan nan ta faru ne a ƙarshen rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin da mutane baki sun fi 'yan madina ma yawa larabawan wasu garuruwa da suka yi hijira suka cika madina sun ma fi 'yan garin yawa ba ka magana a ce da su ake wannan bata mata su ba wa qad balaga zain ibn al-murid fi radd alayhi wa tashni'i bima yustaghna an hikayati malam az-zain ibn al-munir shi ma wani mai sharhin bukhari ne shi kuma ya kai matuƙa wajen mai da martani ga ibnu battalin da kuma tashni'i da muzanta shi da zancen da ba sai an kawo shi ba to shi ibnu kamar da na ambata ran haka Allah ya yi shi mutum ne mai sanyin hali kaga ya musu raddi su duka biyun alatsi cewa wancan da ya faɗi cewa maganan nan da yan madina yake ba yi da hujja wanda kuma mishi da martani mai da martani ya wuce makaɗi da rawa shi ma bai kyauta ba wal hadisi وفي الحديث ترجيح التخويف في الخطبة على التوسع والترخيص لما في ذكر الرخص من ملائمة النفوس بما جلبت عليه من الشهوة حديث لم daga cikin fawaid ɗinsa yana nuna idan aka zo mahalli na tsoratarwa a hudu ba to malami ko limami yawaita maganganu masu tsoratarwa kar ya dinga kawo sauki da sassauci a mahallin da ake so a tsoratar da mutane daga barin zunubai kare kawo hadisan da suke nuna komin zunubinka in kana da imani za ka tsira kar ka kawo san kana magana akan zunubi shan giya zina saba wa iyaye kar ka ce to bayan an gama wa'azi ka ce to amma dai duk waɗannan abubuwan ba jama'a in dai ka mutu da imani za ka kai labari to ka ɓata wa'azi ma'ana kamar hadisan da suka zo da zafi su tafi da zafin su ina fata mafahimci wannan ba mahalli ne na rukusa ba ko mahallin tsoratarwa ne to kar ka kawo wata magana ta nuna rukusa yana daga cikin fa'idin da malamai suka fitar a wajen saboda idan kana kawo rukusa to tana tasiri ga mutane fiye da abin da ke ba su tsoro saboda zukatan mutane sun fi son su ji sassauci da zai ba su wani windo na aikata abubuwan da suke sha'awa lima jubilat alaihi min ash-shahwa wa at-tabibu al-haziqu yuqabilu al-illa bima yubadduha la bima yuziduha ƙwararren likita yana fuskantar rashin lafiya ne da abin da yake akasin rashin lafiya ba abin da zai ƙara ta ba idan mutum yana da kumburi a kafasa ba a zuwa kuma a shafa mashi man da zai ƙara mai kumburi sai dai wanda zai saba kumburi idan mutum yana da zawo yana yawan yin zawo ana ba shi magani ne na tsayi da zawo ba maganin da zai kara mashi gudawa ba idan mutum yana da zazzabi akan ba shi maganin saukar da zazzabi ne ko ba wanda zai ƙara zazzabi ba duk likitan da ya san abin da yake yana ainihin wato ba mutum magani ne wanda zai ƙara zai hana wannan rashin lafiyar da za ka je gun likita misali cikinka ya kulle kwana shida baka yi kashi ba da ya ce maka to sha falajin ya kamata ka fahimci mahaukaci ne domin falajin zai kara ɗaure ma ciki ne ko kuma aka bane ya kamata ya baka wani abu ne da zai zuge cikin cikin ya tsinki ko ba haka ba jama'a shine yake wal tabibul haziqu yuqabilu illa bima yudadduha la bima yaziduha sai ci gaba da cewa a can kasa wa naqala sahibul hadi an shafi'i wa ahmad wal bukhari annahum kanu ya'udduna ziyadata ala ruku'ain fi raka fi kulli raka'atin ghalatan me alhadiyu shine bulqahi kenan zadul ma'adi fi hadi khairul ibad yana yawan hujja da shi ko fahimta yace sahibul hadi ibnu qayyim al juziya ya hakaito daga shafi'i da ahmad da bukhari cewa suna lissafa in aka ƙara ruku'u akan biyu akai na uku ko na hudu ko na biyar kamar yadda muka ji cewa duk wata riwaya da ta zo da ƙarin ruku'u fiye da biyu a raka'a ɗaya a sallar kusubi suna kirga shi a matsayin ghalatan min ba'dir riwati kuskure ne daga wasu masu riwaya fa inna aksara turuqil hadisi yumkinu raddu ba'daha ila ba'd domin mafi yawan hanyoyin hadisan za a iya har hada su su koma hanya daya wa yajma'uha anna zalika mata yawmu ka anna zalika yawmu mata ibrahimu alayhi salam kuma abu ɗaya yana haɗa hanyoyin duka kisoshin sun tabbatar da cewa wannan mas'alar ta faru ne randa da ibrahimu dan gidan annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu wa idza tahadatil qissa to in ya zama mun fahimci cewa kissar kusufi ta faru ne so daya a rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta ayyana al-akhdh bil rajih ya zama dole a dauki riwaya da tafi kowace inganci sauran a dauka kuskure ne tunda babu babu yadda za a ce an samu maimaituwar kusufin ballantana a samu maimaituwar sallar sai a iya samun bambancin da za a kira da suna ikhtilafu tanawwa to ƙisar kwaya ɗaya ce don haka kenan ya zama wajibi mu fahimci to so ɗaya aka yi sallah to sallah nan so ɗaya siffa ta kwaya ɗaya ce sai hadisi suka zo da siffa daban-daban a nan abin da ya zama wajibi shine a ayyana rajihi a ce shi za a bi babu babuhum baina hadhihi a Hadis da ta al waƙia wasu sun yi ƙoƙarin haɗa hadisan da cewa ai waƙiyar ta maimaitu wa annal kusufa wa ka'a miraran cewa an yi kusufi fiye da sau ɗaya. فيكون كل من هذه الأوجه جائبا شيء ويكون النوء دقتك يا هلسا وإلى ذلك نهى إسحاق لكن لم يثبت عنده الزيادة على أربع ركوعات إسحاق الراوية إذوا قولنا كركتا أما كما الرواية بتتي أنا ركوع هدى أبوش بتتبتها وقال ابن خزيمة وابن المنذر والخطابي وغيرهم من الشافعية يجوز العمل بجميع ما ثبت من ذلك waɗannan malamai da wasu suka ce wajibi ne a yi aiki da duk abin da ya tabbata sawa'u mai ruku'u biyu ne ko mai uku ko mai hudu wa huwa min al-ikhtilaf mubah suka ce yana daga cikin sabanin da ya halasta wa qawwahu an-nawawi fi sharh muslim al-imam an-nawawi ya goyi bayan wannan magana a cikin sharhin sahih muslim al-minhaj kenan وأبدى بعضهم أن حكمة الزيادة في الركوع والنقص كان بحسب سرعة wa وبطئه wasu kuma suka ce hikima ita ce a yi ruku'u biyu ko a ƙara ko a rage yana faruwa ne da gwargwadon saurin bushewar wannan duhu ko ƙaruwarsa su ne masu wannan magana su ne hanafiya da ire-irensu da suka ce idan liman ya ruku'u ya ɗago sai ya kalli sama in ya gari ya washe ya tafi sujuda idan ya gari bai washe ba ya ci gaba da tilawa in ya sake ruku'u ya ɗago haka da haka har yayi guda biyar mun ji da aka musu a baya ko shine sai yace fahina wa qalin jila'u fi awwal ruku'in iqtasara ala mithl nafila idan aka samu yashi washewar ainihin wato duhu a farkon ruku'u sai a takaitu kamar yadda ake yin gama garin sallah wa hina abba zada ruku'an inda aka samu ƙari na duhu sai a ƙara ruku'u wa hina zada fil ibtai zada salisan in aka sake samun jinkiri wajen washewar duhu sai a ƙara ruku'u na uku wa haka za ila ghayati ma warada fil zalika yace haka za a ita yi har zuwa iyakar abin da aka samu wa ta'aqqabahu an-nawawi nawawi sai ya ci diddigen wannan maganar anan a dai cikin minhaj din wa ghayruhu shi da waninsa bi anna ibqa' al-injila'i wa adamihi la yu'lamu fi awwal al-hali wala fi ar-rak'ati al-ula cewa yashewar duhu ko rashin yashewarsa ba a samu labarin ya faru a raka a farko ba a raka ta biyu to me yasa ya ruku biyu kenan raka ta farko da sai ci gaba da yi har sai duhun ya yashe ko wa qad ittafaqat riwayatu ala anna adad ruku'i fi raka'atayn sawa'u an samu riwayoyi sun hada kan cewa adadin ruku'un a cikin rakawoyin guda biyu kowanne ruku'u biyu aka yi mata wa hada yadullu ala annahu maqsudun fi nafsihi manwiyun min awwalil hali kasancewa kowace raka ruku'u biyu aka yi mata na nuna cewa Manzala Allah sallallahu alaihi wasallam sallan nan dama da nufin ruku'u biyu ya yi ta da ya kamata a samu dai ruku'u biyu a can a ta biyun sai a ji yayi daya dan mun ji kafin ya gama sallar ranar tawashi wa ujiba bi ihtimali an yakuna li ikmadu fi raka a ula an ba da amsa akan cewa ta yiwu ya dogara da raka'a farko cewa tunda ya mata ruku'u biyu to ta biyun ma bari ya mata ruku'u biyu wa amma saniya fa hiya tabu'u laha فمهما اتفق وقوعه في, في الأولى ببطء بسبب بطء الإنجلة يقع مثله في الثانية ليساوي بينهما cewa idan ya tsawaita ta farko ruku'u uku to ko da duhun ya washe ta biyun ma yana tsawaita ta ruku'u uku yace gaba da kawo da waɗannan maganganu ga sanan can sai faɗa ya ce وأجاب بعض الحنفية أن زيارة الركوع بحمله على رفع الرأس ذروة الشمس هل انجلت أم لا شيء وقد مكا أنبتا وسو حنفية سنبار أمسا أكن سوى قال الركوع أنا أتوقع إذن يتلقى كيش يقرانا بتقوش با سيتقبا وفي حديث عائشة من الفوائد غير ما تقدم المبادرة بالصلاة وسائر ما ذكر عند الكسوف wannan hadisin yana tabbatar da ai gaggawa a yi sallah da sauran abubuwan da aka ambata ana yi bayan kusufi sallah addu'a sadaka istighfari da makamantansu wazzajaru an kasaratil dahik sannan wannan hadisin yana tsoratar da mu akan yawan dariya yawan dariya to rashin tunani ne kenan jahilci ne rashin tunanin lahira ne wal hasu ala kasaratil buka da kuma kwadaitarwa akan yawaita kuka don tuna lahira da tuna zunubai da nadama akan abin da ya kubuce maka na lokuta masu albarka da wuraren da ya kamata ka ci moriyar su kai da'a Allah wa tahqiqu bima sayasiru ilayhi al-mar min al wal fana'i wal ikbari bi ayati da kuma cewa mutum ya dinga kokarin yana ta tahaqquqi yana tantance wai in ya mutu ina ya nufa ne ya dinga tantance abin da zai biyo bayan shudewarsa ya ringa ɗaukar izina daga abubuwan da ke faruwa na ayoyin Allah fitowar rana da faɗuwar dare wucewar shekaru mutuwar wane rayuwar wane wane ya arziki wane ya karye mulki ya koma hannun wane su wane yanzu ba a yi da su su wane sun talauce su wane sun samu dukiya su wane an daina jin labarin su yanzu kaza ya faru da mu yara ne yanzu mun girma yanzu mun tsufa duk waɗannan canzawar rayuwa ko to ka dinga ɗaukar izina daga gare su sai ka ɗauka kawai shikenan kawai abu ne da yake kamar wasa أفاتتم أنما خلقناكم عبثا وفيه الرد على من زعم أن للكواكب تأثيرا في الأرض wannan kuma mai da martani ne ga wanda yake tunanin wai taurari suna da tasiri akan ƙasa lintifa'i zalika an shamsi wal saboda gashi nan rana da wata ba su da wannan fa kaifa bima dunahuma ina kuma ga wanda ke ƙasa da su taurari da ba su kai su ba ba su da wani tasiri a kai da Allah ke juya ƙasa wa fi taqdimul imami fil wannan na nuna cewa a dinga gabatar da liman akan duk wata harka ba sai sallah yau da kullum ba duk wata harka ta shafi musulmi to liman ne akan gaba ko mun fahimci wannan jama'a wa ta'dilu sufufi da kuma cewa a dinga gyara sauwa akan duk abin da za a yi wa takbiru ba'da wuqufi fi mawdi'is salati cewa kuma za a yi kabbara bayan an tsaya a wurin sallah wa bayanu ma yukhsha atiqaduhu ala ghairi sawabi da kuma bayani akan cewa wajibi ne malamai su dinga yi mutane bayanin abubuwan da hala za a iya fahimta su bisa kuskure shine kamar magana akan cewa ai in an yi mutuwa ce wata babbar mutuwa ake kusufi manzo Allah ya ce ba haka bane ka zama da kan shi amma tunda ya fahimci abin ya shiga cikin kwakwalen mutane su ya warware musu to haka ne ake so malamai su zama duk abin da shafar rayuwa da siyasa da tattali da addini da kiyama da duniya da zamantakewa da noma da kiwo da komai da ke cikin rayuwar musulmai to ana buƙatar malamai su dinga mutane jawabi na ilimi akan ya za a fahimci abu babu zaman da ake buƙatar wannan irin yanzu jama'a a yanda muke rayuwa a cikin ɗimuwa abubuwa da dama za su faru a cikin rayuwarmu sai ka rasa fassarar da wa kanka balantana kawa matarka ko yayanka balantana kuma da za yi mutanen gari sai abu ya faru sai a rasa mafahimtarsa najeriya ta ciwo bashin kaza an kwato kuɗi kaza an kama suwa ne suwa ne sun ce kaza wani bai cancanta ba ana yaƙi da yan wuri kaza suwaye ma yan boko haram ɗin nan wai da gaske inyamurai ne ko musulmai ne wai suwaye yan avengers Ne da delta sun ce ba shaida da najeriya ba wane ai an ce ma ya mutu wane yana raye wane yanzu kaza irin wannan tattalin siyasa tattalin arziki mas'alar da muka faɗa ran nan jama'a wata shafi kabiyar cewa an ce za a yi kwana shida ba za a ga rana ba mutane suka shiga cikin dimuwa irin wannan suna nan da yawa a cikin rayuwa sannan a cikin addini a cikin aqida an ce an ga inyasi a gari kaza ya fito wata mata a Nijar ta ce annabi babanta ne yana magana da ita ya ce a karanta kaza duk irin wannan suna wata a Kano ta zagi annabi an kukan kura wasu sun kashe ta wani ya azumi a Kano ko a Kaduna wasu sun mai dukan tsiya duk irin wannan masail din ina menene ma'al ɗinsu ko zama fahimci wannan sai ga mutane sa cikin ɗimuwa sai jahilai da half bet waɗanda suke rabi da rabi suna rabi kafa a cikin jahilci rabin kafa a cikin malanta su suke dabdalarsa a wannan dandalin ina malamai suke ba ka jin maganarsu ba ruwansu su malamai su yan lahira ne ba sa magana akan duniya sallah kawai da salati da kaji ibnu hajirin ya ce akwai buƙatuwar malamai su dinga yi wa mutane bayani akan abin da za su kudurce shi bisa kuskure don su kudurce shi akan gaskiya wa hatimamu sahabati bi naqli af'alin nabi sallallahu alaihi wasallama li yuqtada bihi fiha kuma akwai bayani akan sahabbai sun ba da muhimmanci wajen hakaito dukkanin ayyukan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dan ai koyi da shi a cikin ainihin wato ayyuka har da magana akan yayi kaza yayi kaza yayi kaza wa min hikmati wuqu'il kusufi tatabayyanu almubaju ma sai ya kawo fil kiyama daga cikin hikimar kusubi da Allah yake aiko wa jama'a yana bayyana mutane samfur samfoti na abin da zai faru ranar kiyama wa suratu iqabi Mallan lam da kuma yadda za a samu ukuba ta kai ga har wanda bai yi ainihin laifi ba shine rana alkiyama abu na farko da zai faru shine wannan tafiya da rana da wata suke yi a kan wani lissafi to Allah zai kare lissafin shi ne da yake cewa wajen a shamsu wal kamar rana da wata za a hada su wuri guda a darkake su ba wani magana kuma eh, eh, bi husban ba wani magana tafiya a shamsu wal kamar bi husban wannan ta kare rana alkiyama wajen a shamsu wal kamar sannan har wanda bai yi komai ba sai ya shiga cikin azaba a lahira aƙalla azabar tsayuwa da zafin rana da tashin hankalin kafin hisabi to haka a duniya idan kusufi ya faru kowa sai ya shiga cikin tashin hankali wannan samfur ne akan abin da zai faru a lahira watanbihu ala suluki tariqil khawfi ma'ar raja'i da kuma faɗakar da mutane akan su shiga tafarkin tsoro na azaba Allah da fatan rahama Allah wanda ma shi tafarkin annabawa game da ainihin tauhidi da ibada Ya da'una na raghaban wa rahaba wa kanu khashiyai suna kiran mu inji Allah rarraban suna kwaɗayin abin da ke wurin mu wa rahaba suna kuma tsoron azabar mu kuma suna jin tsoron mu irin tsoro na ibada manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin bukhari ya je da wani sahabi bai da lafiya yace ya kake ji yace ina jin tsoron azaba saboda zanuban da nayi ina kuma fatan rahama Allah saboda fadin rahamarsa annabi alaihi salatu wasallam ya nike yana cewa babu wanda zai je ga Allah da irin wannan yanayi face Allah ya tare mishi abin da yake jin tsoro ya kuma sadar da shi daga abin da yake fata yan dariƙa su ne suke wani iddi'ai na ƙarya cewa wai su ba bautawa Allah saboda suna jin tsoro ba sa bautawa Allah saboda suna fatan wani abu sai su dinga kwatanci da alaka tsakankanin mutane da tadribu lillahi al ba haka Allah yake harkar shi ba Allah da ya halicci mutane shi yace kuma a ji tsoron shi shi kuma yace ai fatan abin da ke gurin shi na ni'ima kuma annabawa Allah ya bada labarin suna kasancewa a cikin haka daga kada wani ya zo yana wasu maganganu ya ruɗe musulmai sai kan suna kawo kisa wai annabi wannan annabin da ya rashin lafiya annabi Yunusa shine ko mai annabi ayyuba cewa wai duk rashin lafiyar nan da yake yi wai bai taba yin addu'a yace Allah ya yi mashi ba wai sai da ya zama gaba ɗaya jikin shi ya zagwanye wai saura zuciya kawai ita kaɗai ta rage ita ce kaɗai abin da tsutsa bata cinye ba wai sai da ya ji tsutsa ta fara ƙwarzanar zuciya ya ga alama ya ta tasbihi sai ga to yanzu idan fa ya bari kwarkwata da tsutsa suka cinye zuciya ba zai iya tasbihi ba shi ne sannan ne idan rarar rabbahu anni masani shaitanu. bi durrin bin iblis wa aba wai sai lokacin ne wai addu'a to sai ka ce a ina wannan kisa take isra'iliya ce ka dai da suke kafa hujja da ire ta wai an yi an yi da ya roki Allah sai ce a shi yana jin kunya ya roki Allah kaga wannan irin bala'i jama'a irin na yan dariƙa haka suke irin waɗannan addinan nasu Allah ubangiji ya tsare mu daga bid'a da haka ana so ka zama kana jin tsoro kuma kana fata domin sanda ake sallan nan ana jin tsoron to kafa ya zama farkon kiyama ne ana fatan kuma in Allah ya so bayan lokaci kankani abin zai washi wannan sa daga cikin fiqhun da malam ibnu hajirin ya fitar daga wannan ainihin wato gaba ta hadisan sai mu tsallaka gaba can a cikin dai wannan fasli wannan kitabul kusufi inda yace a babin da yace babu salatil kusufi jama'ata babin da ke bayani akan ana yin sallar kusufi ne a jam'i wa sallallahu abbasin lahum fi suffa fi suffati zamzam ibnu abbasin yayi musu sallah ta kusufi a ainihin wato kusa da rijiyar zamzam wannan hadisin ko wannan asarin al-imam shafi'i da sa'id dan mansur suka ruwaito shi da isnadi cikakke وصلى في وجمع علي ابن عبد الله Abdullahi ɗan Aliyu ɗan Abdullahi ɗan Abbas shi ma ya yi musu jami'i sai bayan da ya waɗannan sai ce haddasana Abdullahi ibn Maslama an malikin an zaid ibn Aslama an ata ibn Yasarin an Abdullahi ibn Abbas qala Abdullahi ɗan Abbas ya ce in khasafat shamsu ala ahdi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallama فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم قياما طويلا رانا تا كسفي أزامن منزل الله صلى الله عليه وسلم سمع الله يميكي دسئيس كراتون يسأو نحو من قراءة سورة البقرة قتن قتن أكرن سورة البقرة ثم ركع ركوعا طويلا sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ruku mai tsawo thumma rafa'a sannan ya dago fa qama qiyaman tawilan ya sake tsayuwa mai tsawo wa huwa duna al-qiyam awwal kasa da na farko thumma raka'a ruku'an qawilan wa huwa duna ar-ruku' awwal thumma sajada thumma qama qiyaman qawilan wa huwa duna al awwal wannan dai irin surar sallar ce irin ta dazu bayan da ya ruku'u biyu yayi sujuda sai kuma ya sake miƙewa ya sake yin karatu sun maraka ruku'an qalilan ya sake yin ruku'u wa huwa duna ruku'il awwal bai kai na farko ba sun marafa fa qama qiyaman qalilan wa huwa duna ya sake tsayawa yayi ainihin tafi yana ta karatu amma bai kai tsayin na baya ba sun maraka qalilan ya sake yin ruku'u mai tsawo wa huwa duna ruku'il awwal thumma sajada sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya sujuda sarafa manzo Allah ya sallame wa qad wa qad tajallati shamsu rana ta riga ta washi fa qala sallallahu alaihi wa sallama sai manzo Allah yace inna shamsa wal qamara ayatan min ayati Allah la yakhsifani li mauti ahadin wala li hayatihi fa idza ra'aytum dhalika fadhkurullah qalu sai suka ce ya rasulullah ra'aynaka tanawalta shay'an fi maqamika mun ga kana tsaye kana sallar ka miƙa hannu kamar za ka kamo wani abu sun mara aina ka ka'ata sannan sai maganka kuma ka yi ribas ka yi baya qala sallallahu alaihi sallama sai manzon Allah ya ce inni ra'aitul janna da na ga aljanna ce aka nuna mini fatanawaltu unqudan sai na kai hannu na kamo wani ainihin unqud shine bans kamar nonon ayaba ko nonon dabino walau asabtuhu yace da na samu hali na kamo shi la minhu da kun ci daga wannan nonon na dan itaciyar aljanna ma baqiyatil duniya iya har karshen duniya kowa sai ya samu ya ci sallallahu alaihi wa sallama wa ra'aytu nara yace kuma na ga wuta falam ara manzaran kal yawmi qattu afba yace ban taba ganin wani abun gani kamar wanda na gani yau ɗin da na ga wuta irin shi mai ban mamaki da ban tsoro ba wa ra'aitu akthara ahli nisaa na ga kuma mafi yawan yan gidan wutan mata ne su ne majority a ciki qalu bima ya rasulullah suka ce ya manzon Allah ya akai mata suka fi yawa a wuta qala yace bi kufrihinna saboda taurin kansu da butulcin su qila aka ce yakfurna billahi ya manzon Allah suna kafircewa Allah ne qala yace yakfurna al-ashira suna kafircewa miji wa yakfurna al-ihsana suna butulce ma kyautayi law ahsanta ila ihdahunna ad-dara da zaka kyautata wa ɗaya su iyakar rayuwa sun mara'at minka shay'an sai ta ga wani abu ɗan hikin nan da bata ji daɗi ba qala sai ta ce ma ra'aytu minka khairan qattu da ɗaya ni ban taɓa ganin wani alheri game da kai ba to wannan hadisi kun tuna mun karanta irin shi za mu ɗan ji fassarori ne daga inda yake cewa in ni ra'aytu janna, na ga aljanna wani irin gani ne fatanawaltu min ha'ul qudan na nemi na kamo nonon abincin aljanna zahiruhu annaha ru'yatu aynin ibn hajar ya ce zahirin wannan gani ne na ido da ido ba mafarki ba ba tunani ba ba karanta wasiƙar jaki ba gani ne yanayin da kake ganin abu da idan ka guru-guru ya kai wanda ba makaho ba haka Allah yana wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aljanna ya ganta wa man hamalahu ala anna alhajaba kushifat lahu dunaha fara'aha ala haqiqatiha wa tuyatil masafa bainahuma hatta amkanahu an yatanawala minha wa hadha ashbahu bi zahiri hadha alkhabar yace waɗanda suka fa minhum daga cikin malamai man hamalahu wanda ya fassara wannan wurin ala annal al-hujiba kushifat cewa duk wani shamaki da ke tsakanin duniya da lahira inda yanzu da muke duniyan nan akwai lahira akwai wuta akwai aljanna an riga an yi su me yasa ba ma ganin su me yasa daga nan baka ganin koda Kaduna saboda akwai nisa akwai shamaki na space ko to duk wani shamaki ne aka yayo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tsakankanin shi da tsakankanin aljanna fara'aha ala haqiqatiha sai ga aljannan life yadda take wa tuyatil masafa sannan aka aka cire nisan da ke tsakankani distance da ke tsakanin duniyar da yake a tsaye a Madina da lahira inda aljanna take sai aka cire wannan nisan gaba ɗaya aka kawo mai ita kusa da kusa hatta amkanahu an wala minha shi sa ya iya kai hannu zai kamo wani abu dan abin da zaka iya kamowa sai ya zama kusa da kai Kuma mun gane wannan fasara jama'a wa hadha ashbahu bi zahiri hadha al-khabar ibnu hajar yace wannan fasara ta fi kama da asalin zahirin ma'anar wajen wa yu'ayyidu abin da ke kara wannan fasara girman karfin ma'ana hadithu asma al-madi fi awail akwai hadisin asma'u da ya gabata a can baya a cikin abwabus salati sifatus sala da lafazin cewa da natmin niyal jannatu aljanna ce ta taho kusa da ni hatta la wujtara'atu alaiha har inda na so da kun bi qatafin min qitafiha da na tsinko muku wani abun tsinkowa na dan itacen aljanna wa minhum man hamalahu ala annaha musilat lahu fil ha'iti kama tanqabi sura fil mir'a wasu kuma suka ce a'a an suranta mishi aljanna ne a bango kamar yadda kake ganin hotonka a cikin madubi fara'a jami'a ma fiha sai ga duk abin da ke ciki kamar da ake haska majigi wa yu'ayyiduhu hadisu Anas al-Ati fi tauhid abin da ke kara wannan fassara kuma karfi akwai hadisin Anas da zai zo a cikin can karshe kitabut tauhidi laqad uridat alayya al-jannatu wan nar an yi muna ard ard shine an bani hoton sa na gani an nuna mana samfoci ko anifan ɗazu nan fi ardi hadha alha'it wa ana usalli a jikin bangon nan na gani ina sallah kaga ita ko ta fasara akwai abin da ke ƙara mata ƙarfi wa fi riwayatin laqad mufsilat an mun kwatancin ta wa li muslimin laqad suwirat an ɗauko mana hoton aljanna wala yuraddu ala hadha anna al-intiba'a innama huwa في الأجسام li anna نقول huwa شرط عادي فيجوز yajuzu تنخرق tanharika al'ada للنبي صلى الله عليه وسلم kada a mayar wa da martani a ce a'a ai al'intiba abinda ake gani ka iya lura da shi ka kalle shi to sai idan jikinka da jikin abin suna da tashabuhi da juna ma'ana rana ƙarfin enajinta ya fi ƙarfin a kalle ta da ka ba a iya kallanta wuta ƙarfin zafin abin da ke cikinta na current ya fi karfin a shige ta za ka baka iya shigan ta ko to kar a ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a bai gani ba saboda idan shi na duniya ba zai iya ganin abin da ke lahira ba saboda Allah yana iya yaye mushi wannan abu musamman shi na musamman ne mutum ne na musamman walakin hadhihi qissatun ukhra waqa'at fi salati zuhri amma wannan mas'alar da Anas ya ruwaito wata kissa ce daban da ta faru a sallar azhar wala mani a ayyar jannata wan nara marrataini bal miraran ala suwar mukhtalifa ba abin da ya hana manzon Allah ya ga aljanna da wuta sau biyu ko sau da yawa a surori daban-daban da haka wannan kissa ta cewa da ya an mishi ard ba wannan kissa bace wa qawluhu walau asabtuhu da na samu wannan abu fi riwayati muslimin walau akhadtu da na dauko wastashkila ma qawlihi tanawaltu to cewa da da na samu can kuma ya ce na ciro to ya ciro kuma ya ce da ya samu kamar bai ciro ba kenan wa ujiba an ba da amsa bi hamli tanawuli ala takallufi al akhadhi la haqiqatul akhadhi cewa da ya can tanawul yayi kokarin ɗaukowa ne ba wai ɗaukowan hakika ba wakilin muradu tanawaltu li nafsi wasu kuma suka ce a na ciro wanda ni na ci walau akhastuhu lakum ban samu na ciro wanda zai isa hadda ku ba hakahul kirmani al-imam al-kirmani ya fitar ruwaito wannan walaysa bi jayyidin yace wannan fasara ba mai kyau bace dan tana nuna kamar manzo Allah ya fi son kashe aka al'umma shikenan وكيل المراد بقوله تناولت أي وضعت يدي عليه بحيث كنت قادرا على تحويله wasu kuma suka ce abinda yake nufi na ɗaura hannuna a kai kamar da ka sa hannunka a akan mangwara kan bishiya kaga kana da ƙudura a lokacin na kai ka tusgo shi to hannun shi ya riga ya kai kan ɗan itacen lakin lam yaqdir liƙa qatfuhu sai dai Allah bai bani kaddara bai bani damar na ciro shi ba amma hannuna ya kai kai walau asabtuhu da na samu ai walau tamakkantu min qatfi da na samu na ciro wa yadullu alaihi qawluhu fi hadisi ukba ibn amir inda bin khuzaima a hawa yadihi liyatanawala shay'an an ga manzon Allah yayi gaba da hannun shi kamar zai kama wani abu walil musannif min hadisi asma fi awail as-sala hatta law istara'atu alaiha cewa a riwayar ah, malam bukhari a cikin babukan sallah hadisin asma'u yace da na samu halin cirowa wa ka'annahu lam yu'dhallahu fi zalika hala Allah bai bashi izini bane Salam falam yastari alaihi da aka bai yi gaggawa ya ciro ba wakilin iradatu muqaddara aka ce an bashi dama ai aradat an aradtu an atana wala thumma lam af'al nayi nufi sai kuma na fasa wa yu'ayyiduhu hadithu jabir inda muslimin wa laqad ya dayya wa ana uridu an atana wala min thimariha litanduru ilayhi thumma badali alla af'ala a riwayar muslim ta fasara komai na miƙa hannuna na taɓa ɗan itace na so na ciro na kawo muku shi ku gani sai kuma na canza ra'ayina ومثله للمصنف من حديث عائشة كما سيأتي في آخر الصلاة بلفظ حتى لقد رأيتني أريد أن آخذ كتفا من الجنة حتى رأي حين رأيتموني ja'altu aka taqaddam yace na kusa ne na ɗauko abin da ke cikin aljanna sanda ku yin gaba gaba ولعبد الرزاق من طريق مرسلة أردت أن آخذ منها قطفا لأريكموه فلم يقدر فلم يقدر تدم يساك وانا سيتي قال ابن بطال لم يأخذ الأنقود annabi bai ciro wannan nonon dabino ko dan itacen aljanna bane li'annahu min ta'amil janna saboda abincin aljanna ne huwa la yafna abincin aljanna baya ƙarewa. kaji ai yace wannan zangarniya kwaya ɗaya. da za a ci ta har ƙarshen duniya wa duniya faniya duniya kuma mai karewa ce la juzu an yi ukala fiha ma la yafna saboda bai halasta a ci abin da bai karewa bane a duniya shi sai bai kawo mana ba wa qila an ce li annahu law ra'ahu an-nas da mutane sun ga abincin aljanna a duniyan nan kana min imanihim bi shahadati la bil ghaib da zai zama sun yi imani ne da abin da suka gani ba da gaibu ba Allah kuma ya yabi mu'mini cewa suna imani da gaibu ne <laughs> kaji malamai kenan da ba to yuksha an ya ka rafa tauba to ana jin tsoron kada daga ran da wannan abin ya faru to a ɗauke tuba daga duniya sai zama bala'i ne kenan fala yaqa'u nafsan fala nafsan imanuha babu wanda imani bai amfane shi bai riga yayi ba wakila wasu sun ce li'anna aljannata a a'mali saboda aljanna sakamakon ayyuka ne wal jaza'u biha la yaqau illa fil akhirah ba a yin sakamakon kuma sai a lahira ba za a baka sakamakon a duniya ba wa haka ibn al-arabi fi qanun at-ta'wil an ba da shuyukhi annahu qala ma'ana qawlihi la akaltum minhu ila akhirih an yukhlaqa fi nafsi al-akil mithla a akala da'iman bihaythu la yaghibu an dhukri shine da aka ce za ku ci har ƙarshen duniya idan ka ɗanɗana za a bar maka test ɗin a cikin bakinka har ƙarshen duniya har ka mutu kana jin ɗanɗanon ba za ka yi jin daɗin shi ba ba kamar abin duniya wanda in ka ci in ya wuce sai ka nemi daɗin ka rasa bayan mintuna ba ko ma'ana za ku sha ƙarshen duniya shine duk wanda ya ci zai dinga jin dandano har ya bar duniya yana jin dandano a bakin shi wa tuqiba bi annahu ra'yun falsafiyyu mabniyun ala anna daral akhirah la haqa'iqa laha aka ce wannan fasarar ba daidai ba ce Fasara ce ta yan falsafa kawai wanda ba sa gana akwai wata lahira da gaske da ya gama kawo maganin sai ce wal haqu a ƙashin gaskiya anna thimar aljannati la maqtu'atun wala mamnu'a su ɗan itacen aljanna ba a yanke su ba a hana su babu lokacin da za a ce ba season din su bane ko ba su nuna ba ko an daina ainihin wato a ɗiban sai sun ƙara nunewa wa idza qutifat khuliqat fil hal da zaran an cire wata za a sake halittar wani dan itace a wajen fala mani an ya khaliqa Allahu misla zalika fid dunya in sha'a da Allah ya so da ya bai da ya halicci wannan ainihin wato abun a duniya to duk gama da maganganun ga sunan da yawa ƴan uwa na iya komawa su ƙara karantawa sai mu je ƙarshe inda yake cewa wa fi babu babi min al-fawaid ghayru ma taqaddama al-mubadaratu ila at-ta'ati inda ru'yati ma yuhdaru minhu daga cikin fa'ida da cikin hadisin shine ai gaggawar yin da'a da zaran an ga abin da ake jin tsoro wastidfa'ul bala'i bi dhikrillah wa anwa'i ta'ati da kuma kokarin tunkuɗa bala'i ta hanyar ambatan Allah da sauran da'a nau'o'in da'a kamar yadda ake cikin bala'in yunwa da fatara da tsoro din nan Allah ubangiji ka yayi mana to da me ake tunkuda irin wannan bala'in shine istighfari salatin alaihi sallallahu salama zikiri hailala sauran ayyukan da'a zumunci biyayyar iyaye ainihin wato gujewa zunubai sallar dare karatun alqur'ani tuba yin kuka saboda tuna lahira faɗan gaskiya yanke ainihin gaba ko kyama ko jin haushin wani faɗan eh, eh, amru bil ma'ruf wa nahy anil munkar taimakon gajiyayyu masu kuɗi taimaki marasa shi taimakon marayu sada zumunta ayyukan alkhairi ga sunan ko to da su ake yaya bala'in da ake ciki wa ba wa tu zahira lin nabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin nan akwai mu'jiza mabayyaniya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba satellite ba projector bane ba wai eh, film bane ba albastul hai live coverage duk ba shi bane Allah ne da kanshi ya bayyana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abin da yake live yake faruwa a lahira manzo Allah ya gani har ya taba abin da ke cikin aljanna wannan mu'jiza ce mai girma wa ma kana alaihi min nafsi ummati dai da manzo Allah yake da rangwame da kauna da tausayin al'umma yana so su ji daɗi yana so su samu salama yana so su samu alkhairi wa ta'alimuhum ma yanfa'uhum da yadda manzo Allah yake ilmantar da su abin da zai amfane su wa tahdhiruhum mimma yadurru yake kuma tsoratar da su daga abin da zai ainihin cutar da su na daga cikin sunna kenan malami ya dinga karantar da mutane abin da zai amfane su ya dinga kuma tsoratar da su ga abin da zai cutar da su wa muraja'atul muta'allimi lil alim ya nuna kuma cewa ɗalibi yana da ‘yancin ya tambayi malami ta malam abinda naga kayi kaza me ma'anar shi suka ce mun ga kayi gaba mun ga kayi baya fi ma la ku samu ga abinda baka fahimta ba ba rashin kunya bace ba raini bane algatu malam ya baka ga kaza kaza muka karanta da kai ko kuma mun ji an ce kaza yanzu kuma mun ga kayi kaza algatu malam ko akwai wani wajahi na irin wannan abu da kai cikin natsuwa da girmamawa Wa وجواب الاستفهام عن علة hukmi da kuma halaccin ai tambaya akan meye illar da ta sa aka yi kaza wa bayanul alimi ma yuhtaju ilai ma ya da kuma cewa wajibi ne malami ya dinga yi ma ɗalibai bayanin da abin da suke bukata kai ya musu wani ilimi wa tahrimu kufranul huquq da kuma ainihin haramcin bijirewa ainihin haƙoƙi ta wurin kai da bijire gaskiya irin wanda aka ce mata suna yi wa wujubu shukrin mun'im da wajabcin gode ma wanda ya maka alheri kin gode mishi butulci ne kamar yadda aka ce mata suna yi to ba mata kadai ba duk wanda ya maka alheri ka gode mishi kuma duk wanda ya maka alheri ka yi itirafi ka ce bai maka ba dan ran da ya maka wani mugun abu kar ka manta da alherin da ya maka yin haka butulci ne da zai iya kai ka wuta domin gashi ya kai mata wuta kuma gano nan jama'a وفيه أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان yau. wannan hadisi na tabbatar da a yanzu da muke magana akwai wuta akwai aljanna ba sai ranar alkiyama za a kokarin tattara su ba kamar yanzu misali da muke magana nan yanzu abincin ka na buɗe baki da yake gida babu shi ai sai can gau da magariba za a fara shiri ko to wuta da aljanna ba haka bane duk lagwara da ke ciki an riga an gama tanajin su Allah ka kai cikin aljanna wa jawazu itlaqil kufri ala ma la yukhrij min milla da halaccin a saki kalmar kafirci akan abin da bai fitar da mutum daga musulunci in kai wani abu wanda yake na kafirci ya ce ai kaza kafirci ne bai nufin wanda ya fita daga kafirci akwai kufrun dole kufrin qur'ani ya zo da irin wannan birtik a cikin ainihin yarensa wa ta'azibu ahli tauhid ala al ma'asi da kuma cewa musulmai masu tauhidi za su shiga wuta a musu azaba dan ga matan musulmai a cikin wuta Allah ka tsare mu wa jawazul amali fi salati idza lam yakthur da kuma halaccin yin wani aiki a sallah in bai yawa ba dan wata susa da zaka yi haka ko ka gyara hularka ko ka dan ainihin matsa gaba ko ka matsa baya ko ka tara wani abu dan ga manzo Allah yayi gaba yayi baya ya mika hannu yayi kaza ina fata mun gano nan jama'a to wannan shine karshen fawaidin da na so na dan karanto mana ga wannan littafi na Fathul Bari na al hafiz Sheikh islam Ibn Hajar al Allah ya gafarta mishi sai mu koma cikin littafin Zadul Ma'adi fi hadi khairul ibadi babban malami al-Imam islam Asani Ibn Qayyim al-Jawziya inda yace faslun fi hadihi sallallahu alaihi wa ala alihi sallama fil istisqa wannan fasli yana tattaunawa ne wannan gaba akan tafarkin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya rayu a kan sallar roƙon ruwa sabata anhu sallallahu alaihi sallama annahu istasqa ala wujuhin ya tabbata cewa annabi sallallahu alaihi sallama yi addu'ar roƙon ruwa ta fuskoki daban-daban A ahaduha ɗaya daga cikin fuskokin yawmal juma'ati alal minbari fi asna'i khutbatihi ranar juma'a akan minbari a cikin tsakiyar kutubarsa ta sallar juma'a وقال يتشي اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا يدنغ ميمتا يا الله كشايد مروا يا الله كشايد مروا هكا يدنغ ميمتا وبخاري دا مسلم دا الإمام النسائي سنبتا دا حديثي أكا هكا دا صحابي أنس دا مالك الوجه الثاني fuska ta biyu daga cikin fuskokin yanayin addu'ar da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi a wajen istisqa annahu sallallahu alaihi wasallam wa'ada an-nasa yawman yakhrujuna fihi ila al-musalla an yi alkawari da mutane an sa rana cewa ja jama'a rana kaza gaba daya mu fita bayan gari fa kharaja lamma tala'at ash-shamsu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito yayin da rana ta riga ta fito da hantsi mutawadi'an ya fito cikin kankan da kai mutabazzilan ya sanya kaya waɗanda suke bai ci gayu ba kaya kamar almajiri haka kaya masu datti tsofaffin kaya mutakhashi'an yana tafiya a natse mutarassilan yana ainihin wato ya miƙe tafiyarsa haka dalla dalla mutadarri'an yana mai komawa ga Allah falamma wafal musalla yayin da ya isa filin sallar idin sa'idal mimbara sai ya kan mimbari in sahha ibn qayyim yace idan wannan riwaya ta tabbata wa illa in ku tabbata ba fa fil qalbi minhu shay'un dama ina da wani kaikayi game da riwaya Allah ji kamala ibn qayyim wato abin da yake ishara ne akwai wani mutum mai suna Yusuf Ibnu, Yazid al-Ili a cikin isnadin wannan riwaya jama'a wannan mutum amintacce ne amma malamai suka ce yana da kurakurai a cikin riwayar da yayi daga al imamu muhammad ibn shahabin zuhri kuma wannan ɗaya ce daga cikinsu da haka yake tsammanin ko an samu irin wannan tangarɗa to amma daga baya malamai sun bibi hanyoyin riwaya an samu riwayoyi waɗanda suka tabbatar da cewa a wannan riwaya bai samu kuskuren ba kuma an samu limaman musulunci tun daga kan al'imamu ibn hibbana al'imamu hakim annai saburi al'imamu zahabi da shi kanshi abu dawuda a cikin littafin shi na as-sunan da anan kurkusa malam muhammad nasiruddin albani a cikin sahih abi dawuda lamba ta 1064 duka waɗannan malamai sun inganta hadisin nan da aka hadisi ne ingantacce insha Allah fahimidallaha wa asna alaihi wa kabbarahu annabi sallallahu alaihi wasallam ya gode wa Allah yayi ma Allah godiya ya ziga Allah yayi wa Allah kabbar bari ma'ana yayi khutbatul haja wa kana mimma hufiza min khutbatihi wa du'aihi daga cikin abin da aka ruwaito ya faɗa a cikin hudu basa da addu'a sai ya ce alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai mai rahama mai jin kai mamallakin ranar sakamako la ilaha illallah babu abin bauta bisa cancanta sai Allah yaf'alu ma yuridu Allah yana aikata duk abin da ya so Allahumma anta Allah la ilaha illa anta ya Allah kai ne ubangijin da babu sarki face kai taf'alu ma turidu Allah kana aikata duk abin da ka so Allahumma la ilaha illa anta antal ghaniyyu wa nahnu fuqara ya Allah wanda babu sarki sai kai kai ne wadaci mu bayi talakawa ne masu bukata anzil alaina al-ghaytha ya Allah muna roƙonka saukar mana da ruwa waj'al ma anzaltahu alaina quwwatan lana kuma ya Allah ruwan da ka saukar mana ka sa ya zama ƙarin ƙarfi gare mu wa balagan ilahi kuma ruwan da zai isar da mu zuwa wani lokaci thumma a yadayhi sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya daga hannayen shi wa akhadha fi tadarrui ya dosa nuna kankan da kai ga Allah wal ibtihali da nuna buƙatuwa zuwa ga Allah wa du'a'i da roƙon Allah wa balaga ya kai matuƙa firrafi wajen ɗaga hannayen shi ya ɗaga su sama sosai hatta bada bayadu ibtai har aka ga farin cikin hammatarsa sun mahawwala ilan nasi zaharahu sannan da yana kallon mutane kamar ka ce yana kallon yamma kenan ko sai ya juya ya daina kallon mutane ya ba su baya ya kuma yana kallon gabas ko alƙibla wastaqbala alƙiblata ya kalli alƙibla. wa hawwala in zaka rida'ahu ya juya mayafin da yake lullube da shi wa huwa mustaqbilul qibla daidai sanda yake kallon alqibla faj'al al-aymana al-aysari ya koma da gabar da ke jikin bangaren damar shi mai ta hagu wal aysaru ala al-ayman na hagu ya koma dama wa zaharar riba'i li batnihi ya juya gaba zuwa baya wa batnahu li ya juya baya zuwa gaba yana daga cikin sunna yin wannan kamar tafa'uli ne akan ya Allah ka canza mana yanayin da muke ciki zuwa wani sabon yanayi mafi alkhairi wa kana rida'u khamisatan sauda wannan mayafin wani bargo ne baki wa akhadha fi du'a'i mustaqbil al-qibla annabi sallallahu alaihi wasallam ya ta'addu'a yana mai kallon al-qibla wan nasu kadhalika su mutane suna ta addu'a suna amsa addu'ar sa suna kallon alkibla thumma nazala fa salla bihim raka'ataini ka salatul eid min ghairi adhan wala iqamatin wala nida'in albarta ya sauka ya musu sallah raka'a biyu kamar sallar eid babu kiran sallah babu iqama babu ainihin wato wazana ko wani kira gaba ɗaya babu jihar fihi ma bil ya tabbata cewa ya bayyana karatu ne a wannan salloli raka'a biyu wa ba'a da ula ba'da fatihatil kitabi sabbih isma rabbikal a'la a raka'a farko bayan fatiha annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta suratu sabbih isma rabbikal a'la wa fi thaniya hal ataka hadithul ghashiya wannan fuska ta biyu kenan ta ainihin wato nau'o'in istisqa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aikata a rayuwarsa الوجه الثالث أنه استسقى أنه صلى الله عليه وسلم استسقى على منبر المدينة استسقاء مجردا من غير يوم الجمعة وترانا ما أكن منبري باران الجمعة با النبي صلى الله عليه وسلم ياهو منبري ياهو قوة ولم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم في هذا الاستسقاء صلاة ba a kiyaye cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah a wannan istisqa'in ba wannan ita ce riwaya Ibnu majah kenan da isnadi kyakkyawa wada Allah azza wa jalla okay alwajhu rabi'u ko annahu sallallahu alaihi wasallam istasqa wa huwa jalisun fil masjid wata rana manzon Allah ya yi addu'ar roƙon ruwa yana zaune a cikin masallaci farafa yadaihi ya daga hannayensa wada'a yayi addu'a wada Allah azza wa jalla ya roki Allah ubangiji madaukaki fa hufiza min du'aihi hina idin a wannan karo aka haddace addu'ar da yana cewa Allahumma asqina ghaifan mughifan mari'an طبقا عاجلا غير رائف nafi'an غير ضار wanda ita riwaya Abu Dawud da ila da al-Imam al-Hakim an-Naisaburi da al-Imam al-Baihaqi a cikin ainihin as-Sunan dinsa riwaya ce ta ma ingantacciya ya ce Allahumma aghithna ya Allah ka shayar da mu ghaifan ruwa mughifan wanda zai gama ko ina shine mughifan mari'an wanda zai zo da albarka tabakan wanda zai cika ƙasa shine wanda zai cika ko ina ajiran da gaggawa yanzu yanzu nan ya Allah ghaira raisin ba wanda zai zo a makara ba nafi'an mai amfani ghaira barin ba mai cutarwa ba الوجه الخامس أنه صلى الله عليه وسلم استسقى عند أحجار الزيت قريبا من الزوراء يتي فسكا تبير إتتي النبي صلى الله عليه وسلم يا يسا يا أينه واتونو قروا أقصد أحجار الزيت دوا سمي haka ake ce musu wani wuri ne a kusa da kasuwar madina wanda yake da duwatsu sai ya zama duwatsun suna yin wani kyalli cekin baki haka kamar an shafa musu mai shi za ce musu ahjarul zaiti haka malamai suka ba da labari qariban min zaura kusa da az-zaura az-zaura gidan sayyidina Usman kenan a kasar Madina kamar da zaka ce a wuri kaza kusa da wuri kaza a agwaro kusa da kasuwar tudun wadan zariya misali ko na fata mun fahimci wannan an ce wata kwana ce a gidan gidan yana kan wannan kamar ka ce kwana ko wani bend ko wani junction haka dan asalin lafazin az daga az shi shine kwana to kamar ka ce gidan na kan wata kwana ne ko makamancin haka sanannen wuri ne haka haka ya qutul hamawi ya bada labari a cikin littafin mu'jamul bulga. to annabi sallallahu alaihi wasallam ya je wannan wuri sai ya addu'a wahiya kharij babil Masjidin, alladhi yud'a al-yawm bab wannan wurin idan ka fita a yanzu ta kofar da ake ce ma babu salami yanzu shekara bakwai ne amma kofar har da muke magana sunanta kenan a masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce babu salami kofar da ake shiga in zaka je ka miƙe ka tafi zuwa wajen ainihin inda kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam shi da Abubakar da Umar radiyallahu anhu ma suke to wannan kofar da ake shiga ga wanda ya san masallacin Madina ita ake ce babu salam kofar shiga inda zaka shiga ka miƙe ka tafi in ka je ka musu sallama ɗin, kuma sai ka wuce ka fita ta wata kofa ta ɗayan bangara wannan kofar to wannan kofar da ake shiga babu salam din to ta inda take a daɗin ta nan gidan yake kaga wannan sai dai kwatance yanzu ko ba za a samu hakika ne da za a gane wajen ba sai ke cewa hau a kinfati hujirin. ya nahu kalfati hajarin daga kofar daga kofar babu salat din zuwa wurin kamar da zaka dan wurga dan dutse ne kalfati hajarin kamar ka wurga dutse kamar ka ce misali wata kila mita 500 zai kai ma kuwa da wuya yan atifu an yaminil khariji min al masjidi yana kusa da damar mai fita daga masallaci sai ka karkata ta damar dan wannan kofar tana ta dama ne to idan ka fito ta daman sai ka sake karkatawa ta damar mutumin da fito daga masallaci wannan ma hadisi ne sahihi al imam abu dawud ya fitar da shi da isnadi ala shart muslimin malam muhammad nasir bin al-albani ya inganta shi a cikin sahihu sunan abi dawud a lamba ta dubu da hamsin ina fata mun gane wannan na'am eh. ban faɗi mene ba wacce kenan miji na nawa ne na hudu a an tabi an faɗi ya fitar da shi mai alaimam abu dawuda ya fitar da shi kuma da bai haƙi da da da hakim kuma isnadi ne ingantacce insha Allah yes na'am askina eh. a shi na biyu kenan ban gane wajen ba hadisin farko na oke allahumma a gisna a gisna haƙar shi da ka a gifna askina Allahumma ghithna Allahumma ghithna kafa uku ko sai kuma Allahumma askina shi ma kafa uku na'am jazakumullahu khairan to sai yake cewa wal alwajh as-sadis annahu sallallahu alaihi wasallam istasqa fi ba'd ghazawatihi lamma sabaqahu al-mushrikuna ila al-ma akwai wata fuska da ta zo kuma cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita jihadi sai kafirai suka riga shi zuwa inda ruwa yake fa asaba al-muslimin al-aqashu sai kishi ya takura wa musulmai fashakau ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallama suka kai ainihin kukansu da bukatu su zuwa ga manzon Allah wa qala ba'dul munafiqina wasu daga cikin munafikai da ke cikin tawagan musulmai kansa kenan a cikin musulmai sai suka ce law kana nabiyan lastasqa li qaumihi aha idan annabin gaskiya ne da bai ne ba da bai adda ayyuwa ba kamar tasqa Musa li qaumihi kamar yadda yake cewa annabi Musa ma yayi wai bisa sadqa Musa li kauni fa kullu birabbi abu yasak al-hajar suke ishara kaga wannan katin ba, ga annabi suka ji labarin shi amma kuma suna annabi hujja da shi akan cewa in sun yadda da gaske ne shi kawo tadin kuma gaskiya ne daga wurin Allah to annabi ne yake ne shi lazimin sun yadda da wannan abin da suke hujja da shi lazimin sun yadda da annabta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne amma saboda munafiki kansa ne mugun bala'i ne Allah karama mu da munafikai sai ya zama kuma wannan shine hujjar ta annabta manzo Allah da sanya wa musulmai shubuha a ciki fa balaga zalika annabi sallallahu alaihi wasallam sai taɗin ya kai ga manzon Allah wa fa qala sai ce aw qad qaluha sun faɗi wannan maganar asa rabbukum an yaskiyakum in Allah ya so ubangijinku zai kawo muku ruwa yanzu nan thumma basata yadayhi sannan ya miƙe hannayensa wada a yi ta addu'a fama rabba ya min rida'ihi hatta azallahu as bai sauke hannayen shi ba har sai da girgije ya musu irwa wa umtiru kuma aka yi ta ruwa sailu alwadi ruwa ya cika gaba ɗaya wannan kwazazzabo fashe shariban nasu mutane suka sha ruwa fartawau har suka koshi wannan riwayar al'imamu abu awana ce a cikin mustakhraj al-al-al muslim riwaya ce ingantacciya al-imam bayhaqi ma ya fitar da ita wa hufiza min du'a'ihi fil istisqa daga cikin abin da aka kiyaye har ila yau daga cikin addu'o'in da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi a gurin roƙon ruwa Allahumma iski ibadaka wa baha'imaka wa yashur rahmataka wa ahyi baladaka al-mayyita ya Allah ka shayar da bayinka da dabbobinka ya Allah cikin halittu da ka shayar da su wa yashur rahmataka ya Allah ka yaɗa rahamaka, wa ahayi baladaka almayyita Allah ka raya wannan ƙasa ta kawo da ta mutu domin dama yana daga cikin abin da ke faruwa ga ƙasa a lokacin da babu ruwa sai ta mutu ta bushe daji da bayan Allah da dabbobi sai yana daga cikin ka'ida da malamai suka bayar in za a fita roƙon ruwa musamman wancan irin wanda za a sa ƙa'ida kowa ya fita to mutanen gari gaba ɗaya suke fita har malamai suka ce idan ma akwai kafiran amana a garuruwan musulmai to su ma za a aika musu da goron gayyata su fito don su ma suna cin more ruwa mutumin da ke da dabbobi da shanu da agwagi da komai kowa zai kora dabbobin su ma a tafi da su bayan gari su ma su je su ga abin da za a yi domin su ma suna da bukatan wannan ni'ima ta ruwa kowa ana so ya musharaka ko da na san ce a mu sai ranar lahadi saboda mu nasara ne za a ce musa ku fita tare da musulmai malamai suka ce saboda kar a samu matsala ta iya wayaran da musulmai suka je suka yi ruwan suka yi roƙon ruwan Allah cikin hikimarsa da tsarinsa bai yi ruwan rana ba sai a zo musa da fatan ko incidentally sai ya zama ran da arna suka yi addu'ar roƙon ruwansu sai ruwa ya sauka to masu raunin imani za su shiga cikin matsala ce to ka gani ko sun fi mu gaskiya ne kaga sai imanin mutum ya samu matsala da haka sai aka ce a fitar gaba ɗaya rana ɗaya dan a tsare mutane imaninsu ina fata mun gane wannan اللهم mari'an غيثا مغيثا مريئا مريعا نافعا غير ضار عاجلا غير عاجل Allah ka shayar da mu ruwa mughifan wanda yake mai albarka mari'an da alhamza bi ma'ana tsayyiban mai daɗi kamar da Allah yake cewa fakuluhu hani'an mari'a fakulu hani'an ai halalan mari'an ai tayyiban ga matar da ta ba mijinta to ta sadaki ko nafi'an to mari'an kuma fa mari'an da ainu shi kuma shine muka ji ne mari'an da ainu shine wanda ya gama gari ko wanda ya je ko ina shine mari'an bil ain mai albarka mari'an bil hamza wanda yake mai daɗi mari'an bil ain mai albarka da ko ina za a samu albarka shi nafi'an ghayra darr mai amfani wanda baya cutarwa ajilan ghayra ajilin wanda yake ainihin wato mai albarka na yanzu yanzu ba da dadewa ba wannan hadisin mun ji shi a baya wa ughitha sallallahu alaihi wasallam fi kulli marratin istasqa fiha manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya amsa addu'ar shi a duk sanda ya addu'a roƙon ruwa bai taɓa yi aka koma kuma aka ci gaba da jin zafi ko fari ko bushewa waje ba duk addu'a da ta roƙon ruwa Allah ya amsa ma wannan bawa nashi ko manzon shi addu'arsa wastaska marratan faqama ilayhi abu lubaba wata rana annabi sallallahu alaihi yana ainihin addu'ar roƙon ruwa sai wani mutum mai suna abu lubaba sai ya tashi ya je gun manzon Allah faƙala ya ce ya rasulallah inna tamra fil marabidi ce ya manzan Allah yanzu a ce dabinanmu yana kan yana kan mai sunan irin rufunan na ƙasa da ake da ku tana mun sunan shi sauro ko yana kan sauro kamar yanzu a ce dakin sarkin gini ta zai na tambaya shine almarbat dan akan hau sama ko yanzu ka je ƙauyuka ga ana hawa saman sauro ana shanye barkono tumatur wake kaza da sauransu ko ce to in ana in ana rashin ruwa ne yake wannan in ana damuna ba a wannan shanya ko ba a shanya to ana shanyawa ne a ƙasa yadda da zaran an ji ruwa a kwashi don wannan sai an hau sai an yi kaza yana ishara akan wato mutane sun yanke tsammani daga ruwa har suna ta shanya dabino a saman a saman ɗakunansu akan soro ɗinsu fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah ya ce Allahumma askina hatta yaquma abu lubaba ta ya Allah ka shayar da mu ruwa har sai abu lubaba yi tsirara sai kayan jikin shi iska ta tafi da su fa yasudda sa'alaba marabidihi bi izarihi sai ya dinga tare bakin indararen gidan shi da wandan shi sai aka yi ta ruwa fajtama'u ila abi lubaba ruwa ya ki tsayawa sai da mutanen anguwa suka zaga suka ce kai abu lubaba fa qalu suka ce innaha lam tuqli'a hatta ta taquma uryanan wallahi ruwan nan ba zai tsaya ba sai ka tashi tsirara fata sudda sa'alaba mirbazaka da izarika ka saka mayafinka ka tara ruwa daga daga ainihin wato yaran gidanka kama kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kamar da manzo Allah yake fa fa'ala sai da haka fastahalatis sama'u sannan ruwa ya dakata wannan hadisi al-imamu abu awana ya fitar da shi a cikin littafin shi al-mustakhraj ala sahih muslim da al-imamu al-bayhaqi a cikin sunan da kuma har ila a cikin littafin dalailun nubuwa na shi al-imamu al-bayhaqi akwai littafin imamu al-bayhaqi mujalladi 8 nan da shi a nan sama insha Allah fiye da kwafi ɗaya ma wanda yake magana akan hadisai ne kawai wanda suke tabbatar da annabtar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mu'jizozin manzo Allah shine dalailun nubuwa na al-Imam al hadisi ne ingantacce insha Allah walamma kasal al-matar yayin da ruwa yayi yawa sa'aluhul istisha sai suka roke shi akan ya roki Allah ya tsaye da ruwa fastasha lahu sai roko musu Allah akan ruwan ya tsaya kenan idan ruwa yayi yawa ana ta ruwa yana taɓarna sunna ce a sake yin addu'a Allah ya tsayar jama'a ba za a bari ya rusa gidaje yana karya gadoji yana cinye mutane yana barna ba wa qala sai manzo Allah ya ce Allahumma hawalaina wala alaina ya Allah gefen garuruwan mu ba cikin gidajenmu da anguwanmu ba Allahumma alal akani ya Allah wannan ruwa ka tafiyar da shi zuwa kan tsaunuka shine al-akam hills wal jibali da duwatsu wazzirrabi ya Allah da ƙananan duwatsu Falalu wa butunil audiya da cikin kwazazzabai alwadi shine valley kwazazzabo inda ruwa ke taruwa wa manabiti shajari ya Allah da inda ake yin manabiti shajari shine zamanta ake ce manaziri inda ake zuwa a shuka abubuwa in sun tsiro sai a cire su a kai su wani waje me yake ce mushi eh yaɗi mayafa to an dai gane ayaban ko inda ake yafe shine manabitu shajari an gane ko akwai wanda manoma suke yi da masu yanzu masu gidajen sai da fulawoyi din nan da bishiyoyi da ake shukawa gida wuri daban ake zuwa musamman to shine manabitu shajar shine mayafi ko ce ko mayafa a yi hakuri da ma hausa mu ta yan bariki ne bariki aka haife mu ba mu iya wasu sosai ba Waƙana sallallahu alaihi wa salamai in rara'a ya kasance shi annabi Alayhis Salaam idan ya ga ruwa alamar ruwa na sakkowa ko za a yi ruwa kala sai ce Allahuma sai nafi'a ya Allah ruwa mai zuba da yawa mutu dafkikan shine sai nafi'an kuma mai amfani. Wannan hadisi ya tabbatar hadisi yana imamu bukari ya fita da shi. na daga cikin addu'o'in da ake idan an ga hadari ko ana cikin ruwa Allahumma sayyiban nafi'a wa kana yahsir thawbahu hatta yusibahu min al-matar manzo Allah yake yakan janye cikin tufarsa ya yaye hannun jikinsa ko kafadarsa ko wani waje har ya tsaya a cikin ruwa ruwa ya taba jikin shi ruwan sama ya taba jikin shi fasu ila an zalika sai aka ce me yasa yake haka fa qala li annahu hadithu ahadin bi rabbi saboda wannan ruwa bai daɗe da barin inda ubangiji shi yake ba ma'ana malamai suka fasara suka ce hadisul ahadi bi takwini rabbi Allah bai daɗe da gama kera shi ba sabon kera ne bai cakuɗe da fitintunin duniya da dattin mutane da dattin ƙasa ba daga yana daga cikin sunna musamman ruwan farkon damana sai ka tsaya a cikin ruwa ba wanda ke sauka akan rufin ko wani abu ba ka tsaya kai da sama babu wani abu tsakanin ka da ita sai ruwan ya taba ka babu laifi dan mutum ya haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi kuma yace ya bada hujja akan saboda ruwan yanzu yanzu nan daga wurin Allah yake ma'ana samun albarkar wani abu sabo da ya taho daga lahira ko daga sama kenan za a ce wanda bai samu matsala zaman shi a duniya ba dan wanda wanda ya taɓa rufin kwano ya riga ya samu matsala haka yake a gun malaman masana ruwa ko akwai abubuwan da idan ya taɓa rufin kwano wasu sinadarai da ke cikin shi za su samu talwif za su cakuɗe ayon da ke cikinsa da makamantansu haka wanda ya sauka a ƙasa to shi ma yanzu ya samu matsala ya cakuɗe da ƙasa da kwata da datti da wasu ƙwayoyin halitta iri daban-daban sai ya zama na ya ƙasa ta yi absorbing ɗin shi tukunna ya shiga cikin cikinta sannan kuma Allah ya ba ƙasar wata tsaka za ta sake refining ɗin shi shine an zo kuma an haƙa rijiya sai kuma a gan shi lahiyar shi sarki ya tabbata ga Allah na'am ibn hajar da ya wannan maganganun ruwa daga sama yake saukowa ko na kogi ne ruwa daga sama yake saukowa kuma na kogi ne ma'ana a cikin hikimar Allah Allah ya tsara kogi da sauran wuraren da ruwa suke idan suka yi tururi suka yi zafi za su tashi su je san sama sai su yi fertilizing wanda yake sama sai kuma Allah sake sauko da shi Allah ne ya kera shi ba daga ya hau saman yake saukowa ba kamar yanzu ɗa daga jikin mani yake halittuwa koko daga cikin halitta Allah irin eh, shi ne ko daga jikin halitta Allah kuma halitta Allah ne ma'ana daga jikin maniyi ake kera ɗa a cikin mahaifa sannan kuma ɗa halitta Allah ne kun tuna katun da muka rana akan kaddara da kuma sababi akwai aqdar abubuwan da Allah ya kaddara cewa haka za su faru amma kuma Allah ya tsara sababi na ɗabi'ar rayuwa ta yau da kullum wanda in ba a yi ta ba wannan kaddara ba ta tabbata ba Allah ke kusar da mutum Allah ke warkar da mutum da lafiya ko wai da maritu fa huwa yashfi amma kuma Allah ya bada izini ta harshen manzala sai sai cewa a yi magani kuma maganin yana warkarwa to yanzu magani ke warkarwa ko ko kaddara Allah kaddara Allah ke warkarwa sa'annan magani sababi kamar yadda kaddara Allah take sa mutum ya ci ya koshi sa'annan cin abinci shine sababi kamar da kaddara Allah ke narkar da abincin a cikin jikin mutum a sarrafa shi mara amfani a yi kashe shi wani ya zama jini wani a yi deposit ɗin shi a matsayin fat kowanne ya biya buƙatar da Allah ya kaddara mai amma su ne yake yin wani abubuwan organs da ke jikin mutum ba ga wani da Allah ya ga ma ya cire wannan kudurar da organs suke da ita sai ka ci abinci ka kasa digestion ɗin shi kuma kana da abin digestion ɗin a ciki amma sai ka kasa sun, saboda kana da wata illa ko ka kasa fitsari amma kana da matsara a cikin jikinka so su masana kimiyya galibi waɗanda ba musulmai ba babu ruwansu da waɗannan a ɗin kawai suna kallon asbab ne saboda ba su san imani ba ba su san addini ba ba su da ilimi wasu ma ba su yadda akwai Allah ba sai garin binciken su idan ya tsananta ya tsananta wanda Allah mashi gamdakatar sai ya sallama cewa lalle akwai mahalic wasu su ko sun sallama din ba sa furta kalmar shahada su musulunta ina fata mun gane wannan jama'a wannan hadisin baya nuna cewa wannan ɗabi'ar da ke faruwa tashin tururi da zafi ke haifar da ruwa cewa baya karanta wannan nazariyar yana tabbatar da ita ne a lokaci guda kuma tabbatar da kaddara Allah akan saukar da ruwa cewa wannan ruwan sabo ne haka malaman suka fassara cewa qaribu ahadin bi takwimin rabbih lam yatalawwaf bi adnasid dunya karanta fathul bari din nan da muka ainihin da shi da tsazun nan wallahu ta'ala a'lam bis sawab na'am Na'am. yana ɓata shi yana yana cuɗuwa da wannan da hayakin eh <laughs> to wallahi ban sani ba ana bukatar wani masani a geology ko geography ya tattace wannan magana cewa a yanzu misali da muke fama da matsalar gurɓacewar iska ko iska da ke gurɓacewa take air pollution tana lalata purity na ruwa na ruwan sama kafin sako wala ban taba jin wannan ba sai ta haka ni ban sani ba ina ko wani masanin kimiyya anan da zai kara mana bayani to hmm. na'am eh da akwai mun karanta wannan maganganun na jin a baya ko ko na ambace su ne kai cewa malamai sun yi maganganu akan wasu suna ganin ci gaba da karatu ne kawai wasu kuma suna ganin za a sake yin fatiha wannan shine abin da ya fi rajjahantuwa saboda an kira kowace da suna raka'a ya yi sallar raka'a biyu amin raka'a hudu a cikin raka'a biyu to tunda aka ce mata raka'a raka'a kuma ana yin fatiha lazimi na ya fata a cikin ta haka malamai suka karkata akan cewa kowane ruku idan an dago za a ci gaba da karatu sai an sake karanta fatiha wallahu ta'ala alam ba za mu saurara anan na'am eh, eh babbar rigar ka ko mayafin da ke jikinka ko makamanta ka, abin da ya sauwaka sai ka juya shi sai a juya ta gaba a baya gefen dama zuwa gefen hagu da makamantansu eh ko kuma ana iya kamar da kan malai ambata idan za a je irin wannan sai mutane su yafa mayafai dan mayafai za su sauke yin wannan sai da mazigar da ke cikin jikinka wata karamar yar shara ce ko singileti ko vest idan aka zo sai kana da mayafi da ka lallaba ka ga fasokin saukin juyawa amma yanzu riguna irin namu waɗannan da da da da kubta da aganiya da da yar itoyi suna da wahala ka iya musu irin wannan juyin sama a ƙasa dama a hagu da sauransu wallahu alam na'am da mayafi da ma misali yanzu wannan mayafi ne aga idan mutum yana da mayafi haka mu ɗauka ya tafi da shi aga wannan zai saukin ka juya shi gaba a baya ko sannan dama da hagu misali duka kalan shi ɗaya ba za a gane na ne gaba da baya da a haka yake yanzu misali daga juya dama da hagu shine wannan bangaren ya koma nan kaga haka kenan ko shine dama a hagu kenan ya koma gaba a baya ka iya kuma ka kamo kasan shine sama a kasa kai samu kasa ka saki sama ka saki juya shi ke ba an za a tafi sai ka nemi tsohon zarin mataka ko wani abin tata ko wani alaji guri ya taba baka sadakar ihrami yara suna kwana da shi yayi da tidin nan to sai ka dauke shi ana so ba a so a ci gayu kakka sa hula mai kari ko a gan ko ka sa tarare ko kai za ka je zawarci duk ba a so so ake a ga mutane dukun dukun da takalma silifa ina ba da fahimci wannan yawa <laughs> sai ka nemi na kakakka to za mu dakata nan insha Allah sai Allah kai mu gobe subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah